This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25 da mita 31 da mita 41. Masu sauraron ma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM. Ko kuma ku ji mu ko da yaushe kuma daga ko'ina ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. sauraron mu da wannan lokaci assalamu alaikum ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc tare da maryam dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin wannan la'asariya da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya ka mai nisa ga mahimman kanin labaran duniya an dawo da wani ɗan jarida mai zaman kanshi da ya kamu da cutar ebola na amurka don jinya masu shiga tsakanin bangarori da ke fafatawa a sudan ta kudu sun samu ci gaba mai kyau wajen kafa gwamnatin haɗin gambiza ma'aikatan gwamnati sun koma bakin aiki a helkwatar kasar hong kong yau litinin dinnan bayan da ƙurar 'yan zanga-zanga masu goyon dimokuraɗiyya ta natsa Jam'iyyar PDP ta jihar Gombe na cewa ita ta kori wasu mukarraban gwamnan jihar su uku, a yayin da su kuma suke cewa san ba haka batun yake ba su suka hita da kansu. Za ku ji rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana akan wannan. Magatakardan kwamitin Amirul Hajj na jihar Borno Alhaji Adamu Timta ya kara yin kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta bude hilin jirgin saman jihar Borno domin a samu sauƙin jigilar alhazai kai tsaye. Ɗazun nan na same shi ta wayar tarho a garin Makka kuma na tattauna da shi za ku ji bayani. Yusuf Aliyu Harande zai gabatar da shirin ilimi garkuwar dan Adam sannan kamar kullum. Mu karisa da ra'ayoyin da kuma saurare ke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran. An dawo da wani ɗan jarida mai zaman kanshi da ya kamu da cutar Ebola nan Amurka don jinya. Mr. Ashoka Mungbo shi ne ɗan Amurka na biyar da ya kamu da cutar Ebola. Mr. Ashoka dai ya je yi ma kamfanin dillancin labaran NBC aiki ne lokacin da gwaji ya nuna cewa yana da cutar a makon da ya wuce, kuma an maido shi nan Amurka a wani jirgin sama mai kayan aikin jinyar cutar. Yanzu haka dai ana jinyarsa a wani killataccen wuri a asibitin Nebraska, asibiti mafi girma cikin asibitoci hudu na jinyar cutar Ebola a nan Amurka. Wani ba Amurke da ya kamu da cuta a Liberia, Dr. Rick Sakra, shine mutum na farko da aka yi jinya aka kuma sallama a asibitin na Nebraska a watan da ya gabata. A birnin Dallas na jihar Texas kuma, Thomas Eric Duncan, wanda ya dawo nan Amurka daga Liberia, an faɗi cewa yana cikin matsanancin hali a jiya lahadi an kwantar da mr duncan dai a asibitin tun ranar 28 ga watan jiya masu shiga tsakanin bangarorin da ke hwahwatawa a sudan ta kudu sun samu ci gaba mai kyau wajen kafa gwamnatin haɗin gambiza amma har yanzu ana tattauna muhimman batutuwa akan samar da zaman lahiya Ƙungiyar raya ƙasashen gabashin Afirka da ake kira IGAD a takaice ta ce ɓangarorin biyu sun ɗage zaman da aka yi jiya Lahadi zuwa ranar goma sha shida ga wannan wata idan Allah ya gwada mana. Firayim Ministan Sudan ta kudu Barnaba Marial Benjamin ya faɗa ma murya Amurka cewa 'yar tazarar da aka bari za ta ba mashawarta damar tattauna batutuwa da jami'ai. Ƙungiyar ta IGAD ta haɗi cewa sauran batutuwa za su buƙaci shawarwari masu ƙarhi daga shugabannin ɓangarorin biyu. Ta kuma yi Allah wadai da saba yarjejeniyar tsagaita wutar da aka shayi, ta kuma ce ya zama dole a daina yin amfani da yaƙi wajen neman mahita. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatan gwamnati sun koma bakin aiki a helkwatar ƙasar Hong Kong yau Litinin ɗin bayan da ƙura 'yan zanga-zanga masu goyon bayan demokuraɗiyya da aka kwashe mako guda tana tashi ta natsa. Ma'aikatan sun samu sun kutsa cikin 'yan zanga-zanga ba tare da wani ya hana su ba. Adadin 'yan zanga zanga ya ragu sosai daga daren jiya. A makon da ya gabata kuma dubban masu zanga-zangar ne suka ɗunguma kan tituna har ma ta kai ga arangama tsakaninsu da 'yan sanda lokuta da yawa. Yau ce ranar cikar wa'adin da gwamnati ta ba masu zanga-zangar na cewa su bar kan hanyoyin don ba 'yan makaranta da masu sana'o'i da kuma ma'aikatan gwamnati dama komawa bakin aiki. A jiya Lahadi ne 'yan zanga-zangar suka buɗe hanyoyin da suka toshe na zuwa helkwatar gwamnatin kuma suka bar wurin. Hakan ya nuna kamar kan 'yan zanga-zangar ya rabu, sai dai wasu kuma sun ɗau alwashin cewa sai sun ga abin da ya ture wa buzu naɗi. Shugabannin 'yan zanga-zangar sun ce suna ganawa da jami'an gwamnati da babban sakataren Hong Kong Carrie Lam, wanda Shugaba leon Chun-ying ya naɗa cikin satin da ya wuce, don fara tattaunawa da masu zanga-zangar. Ƙasar Australia ta tura jiragen ta karo na farko zuwa Iraki a ɓangaren gudunmawarta na murkushe mayakan daular Islama Ministan tsaron Australia ya haɗa yau dinnan cewa jiragen yakin kasar biyu sun fara su na yakar mayakan a daren jiya arewacin Iraki amma dai basu harbi komi ba. Jiragen sun isa Iraki ne 'yan kwanaki bayan da 'yan majalisar kasar suka yanke wato suka amince da kai jiragen yakin da dakaru na musamman Iraki. Ministan ya haɗa yau cewa har yanzu suna jiran gwamnatin kasar ta ba dakarun damar fara aikin. Dakarun Amurka dai sun kwashe makonni suna kai hormaki a Siriya da Iraki kan 'yan kungiyar wato kan mayakan kungiyar daular Islama. Rundunar sojojin ta haɗa jiya cewa hare-haren da suka kai na kwana-kwanan nan sun haɗa da lalata tankokin mayakan da kuma wasu wurare a Raqqa da Almayadin a cikin Siriya. Haka kuma a wasu wuraren mayakan kusa da garin Fallujah da Hit da Sinjar a ƙasar Iraki. Daga ƙarshe a yanzu haka dai an koma neman jirgin saman Malaysia mai lamba 370. An fara farautar jirgin ne yau Litinin din a kudancin tekun Indiya, bayan watanni bakwai da ɓacewar jirgin lokacin da ya tashi daga Kuala Lumpur zuwa Beijing da fasinjoji 239. An gudanar da bincike sosai daga sama har ƙasa har ma da can ƙasan teku, amma babu amo babu labarin jirgin. Ƙwararru sun yi nazari a kan na'urar tauraron ɗan adam ta jirgin don iya gano inda ya kamata su fara bincike a kai. Ƙwararrun sun kwashe watanni don zana inda za su fara binciken a kai kusan kilomita 1,800 daga yammacin ƙasar Australia. Ƙungiyar masu bincike ta jirgin ruwa za su yi amfani da na'urar sonar da ta ɗauka hoton bidiyo da kuma mai sunsuno man jirgi don neman jirgin ƙira Boeing samfuran 777. ƙasar Australia ce da ke jagorantar wannan binciken. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata sabuwa ta kunno kai a jam'iyyar PDP reshen jihar Gombe wadda ta ce ta kori wasu mataimakan gwamna na musamman su uku bisa zarginsu da yin hulɗa da wata jam'iyya. Su kuma waɗannan mutane uku suka ce sam ba haka batun yake ba su da kansu suka hita ba korarsu aka yi daga jam'iyyar ba. Gadi Abdulwahab Muhammad da cikakken labarin. jami'ar pdp a jihar gombe ta dakatar da wasu masu ba da shawara wa gwamnan jihar ibrahim hassan dan kwambo daga kan mukamansu bisa zargin suna hulɗa da wata jami'ar adawa shugaban jami'ar pdp alhaji nuru abba a tattaunawa mu da shi kan wannan batu ya ce mutane uku ne aka dakatar bayan da suka sami takardar neman a dakatar da su daga mazaɓarsu. Muka mai ɗarfi a rubuce daga nasarawa da jikar fari daga shugabannin jam'iyyar mu na jikar fari da nasarawa cewa suna buƙatar maza maza a dakatar da lawar ruwaya da eh, da tuwa alikomo saboda suna alaƙa da wata jam'iyya kai tsaye yasa muka amince da wannan wannan kuka da aka mana ko mun dakatar da su. A rubuce kuka ba su wannan dakatarwa ko dai kawai ta fatar baki ne. Eh, an ba su takarda wajen wata biyu da ya shige cewa yan zargin nasu ya kai wata uku ana zargi sai aka rubuta musu takarda cewa ga abin da ake zargin su da shi to har rana mai kamata ya ba su damar da amsa ba to sai yanzu muka tabbatar da cewa lallai wannan zargi da ake ya tabbata suna liyazin da wata jami'a kisa muka dakatar da su da wuri. Abin da suke cewa su da kashin kansu suka bar wannan jami'a sun bayar a rubuce. dukkan ba su bayar da musan kuma wasu kaza ba. Amma don mun dakatar da su don mun ba su takarda a rubuce sa muka ba su muka muka dakatar da su daga jami'ar PDP. Sai dai a nasu ba'asin mutanen da aka dakatar daga mukaman nasu ta bakin kakakinsu Honorable Lawal Ruwaya ya ce su ne suka mika takardar barin mukaman nasu da kuma ficewa daga jam'iyyar pdp din a na zo da ne sai da muku cewa mun fice daga jam'iyyar pdp kuma mun ajiye matsayin mu na mataimakin gwamna na musamman a jihar gari ku nawa ne Ni eh, uku ne ni da min da cewa alikuno da kuma editan jaridar nan na gombe a yau a wani dalili ya sa kuka bar jam'iyyar pdp muka ajiye ayyukan mu mun ɗauka da mun ko da gari ne ta yi kokari maza maza ta gyara muka gama ba ni ina maka magana ban ga aikin da PDP ta yi ba a matsayin na tarayya PDP a matakin tarayya ba abin da ke gabar maso a arewa maso gabar don haka shi yasa ni ban ga ni ne zan zauna a PDP ba su PDP sun ce sun kore ku ne sabili da rashin bin ka'ida da kuma gwada son ranku da kuke shi yasa suka kore ku idan ba ta kore ni ba ta taɓa rubuta min takarda kamar wata uku kan cewa in faɗi matsayina ne ne a jam'iyyar PDP. Duk wanda ba ta an zaba na faɗa da matsayin da nake na gwamnati da matsayin da takardar PDP na aika na mayar da mutum jihar Gombe. Cewa ba na PDP ko ba na gwamnati ba na gwamnati tarayya ba na yin kuma ba na yin kuma ta jihar Gombe. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ne motar siyasa ce don koma wada da dangina. danganta ma shiga gaba in kai waɗa da dangin ka kaga Allah baya gode ma manzo ne baya gode ma motar ta kai zaman kwarta kuma ba kai za ta ɗauka ba inda motar siyasa ce ɗan alƙawari da saba ibani tura ta kuma ku ba mu je ku tura ba ibani tura ta kuma ku ba je ku tura ba Bello ɗan sha biyuwa mako kenan da wannan waka. Magatakardan kwamitin Amirul Hajj na jihar Borno, Alhaji Adamu Timta, ya faɗa ma manema labarai a garin Makka cewa ya kamata gwamnatin tarayya ta dubi wahalar mahajjatan jihar ta Borno, ta buɗe hilin jirgin saman jihar domin a samu sauƙin jigilar alhazai nan gaba. Dangane da haka ne na tuntuɓe shi ɗazu-ɗazun nan ta wayar talho a garin na Makka na tattauna da shi akan wannan batu. To muna kira ga gwamnatin tarayya ne su taimaka su bude jirgin sama na Maiduguri domin gaskiya mun dan sha wahala ɗiba mu daga Maiduguri zuwa Kano zuwa Saudi Arabia. Kasan a ce za a ɗiba mutane wajen dubu biyu da ɗari biyar daga maiduguri a kawo su kano a mota an koma kaman 1970s kenan wanda ake yi daɗin kasan ba bai da yana da wahala sosai sai da muka samu bos bos bos din nan kowane bos kuma kasan hamsin kawai yake dibawa to sai da muka samu wajen bos eh, ashirin su je su dawo su je su dawo to alhamdulillah idan mun kare shi successfully yanzu kuma muna shirye-shirye da za mu kawo su mai dubu kaga wannan abun yana da wahalar saboda haka ne muke kira gwamnatin tarayya don allah da nan gaba su dube mu da ilo rahama su tabbatar da abu da mana jirgin sama jirgin jirgin sama din don mu dauki alhazan mu din mm. shine muka yi wannan kukan kwanakin baya yawa to a shin ko kun samu hanyar miƙa wannan koke naku kai tsaye ga gwamnatin tarayyar Najeriya ko kuma in ce ga jami'an gwamnatin Najeriya waɗanda alhakin kula da hilayen jiragen saman ƙasar ya rataya a wuyansu? Eh kwarai gwamnan mu ma ya kai sau goma ya tafi Abuja ya same har ministan eh, wanda ke kula da jirage da kuma shugaban kasa da dai duk wani abun ya shafa ya same shi shehun borno ma ya je ya yi magana an tura mutane da yawa su yi wani magana da fari ma muna ta bani har za a bude har ma ba mu yi shirye-shiryen yadda za mu ɗibe mu daga maiduguri zuwa kano ba domin muna ganin yadda aka mika wannan kuka koke muna ganin za a bude wannan filin jirgin amma sai wajen sati ɗaya ya rage muka tafi mitin a abuja su haji commission ma suka ce eh su ma sun mika wannan kuka kuma sun samu security clearance suna fatan za a ba mu ikon mu tashi a can to har muka zo na dai ba mu yi wani shirin ba sai da muka je abuja kuma aka zo aka ce kai wani abun fa ba zai yi ba to da muka gani fa sauran kwana uku muka ce kai kar mu muna zaune cewa za a bude mana jirgin sama alhazan ba su je ba sai kawai ba mu jira ma amsa daga gare su ba muka fara shirye-shiryen kayan mu sannan bayan kwana ɗaya kawai sai muka ji aka ce a wallahi ba zai yi ba to dai shine abin da ya faru yau ran kai daɗe yanzu kuna sa ran cewa kahin ku koma najeriya wato daga saudiya za a iya buɗe wannan hilin jirgin sama na jihar borno domin alhazan jihar su sauka kai tsaye a nan maiduguri ba sai an bi ta kano ko dutse ba kamar yadda aka yi da suna tahiya ba ma tsammanin za a bude domin mun samu dan labari daga hajj commission akan cewa insha Allah shekarar mai zuwa dai Allah da za mu tashi amma wannan shekarar din sai hakuri kamar suka tafi sai mu yi kokari mu dawo haka so mu ba ma sa rai ma za a bude zuwa ina ganin ba zai yi ba saboda haka ne ma muke shirye-shiryen yadda za mu kawo mu daga Kano sannan zuwa Maiduguri haka muke gani ba ma tsammanin za a bude. Allah ya karɓa mana duk ayyukanmu, barka da sallah Allah dai ya ji kanmu, Allah ya karɓa mana duk ayyukanmu, barka da sallah Allah dai ya ji kanmu. Ranar murna ce ديوان قولا ألا يمي ميتا من رانر سلا رانر مرناتي ديوان قولا ألا يمي ميتا من رانر سلا ألا ينونا من بات بدلا يا فوق العيد لأن خير لأن نشوى منا تمرناتي Amin Alhaji Bashiru Shitu Isa da wannan waka kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu. Ga shirin ilimi garkuwar ɗan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande yake gabatarwa. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fako hangawa. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa ta cikin shirin ilimi garkuwar ɗan Adam, wanda ni Yusuf Aliyu Harande ke gabatarwa. Kamar yadda kuka fara ji a makon jiya, muna bayani ne akan shirin tallafa wa yara masu naƙasa a nan Amurka. Shirin da ya tanadin basu ilimi da ya haɗa da koyon magana da koyon tafiya da horon jiki da dai sauran abubuwa da irin yaran nan ke bukata. A makon na jiya, kun ji Hajiya Saudatu Kabir ta yi ƙarin haske akan waɗannan shirin na ilimin yara masu na ƙasa a nan Amurka. yau ma Hajiya Saudatu Kabir za ta ci gaba da bayani kuma za ta ɗaura ne daga tambayar da na yi mata kamar haka. To kin ga yanzu a kamar a Najeriya irin waɗannan makarantun ne sun ba mu tabba yaƙinin cewar abinda gwamnati take ware ma yaro kowane guda ɗaya kuɗin eh. abinci kaɗai ana ware ma yaro naira ɗari biyu ne wanda in kika ɗauki naira ɗari biyu kika juya ta kika maida ta dala Amurka to kin ga bata kai miki dala biyu ba kenan. To yanzu a nan Amurka kina ganin akan kashe ma yaro uh, kamar dala biyu a ce na abinci a rana ko ko yana fin dala biyu na abinci a rana. abinci dai yawanci um, idan dai yaro zai ci abinci a makaranta eh. wannan school system yadda ake yi iyaye su suke siyan abincin gaskiya sai dai kuma idan kawai a lokacin da ake ba yaro abinci kyauta a makaranta shine idan an san iyayen ba za su iya ba su da karfi ba su da karfin da za su iya ciyar da yaran a gida Eh. ballanta na har biya kuɗin abinci a makaranta to wannan idan idan an tabbatar iyayen suna da wannan matsalar za a iya ba yaro abinci kyauta amma wannan ana yin account ne sai kowa ya rinka sakawa wanda gaskiya ina jin bai fice kamar dala uku a rana ba amma kuɗin abincin. To a ce kowane yaro ana kashe mu ci dala uku kenan na abincin shi a rana abincin safe da abincin rana da na yamma kenan? A makaranta eh. abinci ɗaya ake bayarwa oh. abincin rana kenan. To da yake suna zuwa suna dawo dawowa ne? Eh, suna zuwa ne suna dawa so kawai abincin rana ake bayarwa za a ba da lunch ina jin da dan da dan kuma dan snack wani abu da za su tattauna amma dai yawancin yara su ci abincin safe a gida sannan kuma idan suka ci abincin rana ci abincin da raka To kamar wa'annan makarantun suna da likitoci da suke da su a wa'annan makarantun wanda suke duba yara in suna da wata matsala ta rashin lafiya haka? Ah, ba likitoci bane ne eh. ah, kamar irin wanda suke aikin kamar na ji a hausance muke cewa gasa jiki kamar therapist yawa eh. to su ne kamar akwai yaran da kamar ba su da kwarin jiki haka eh. Eh, ko kuma ba su iya magana ba ko kuma ba sa iya aiwatar da abubuwa kamar su abinci da kansu ko su rubutu ko wani abu so akwai wannan therapist akwai mai koyar da magana mai yi wa mutum abin nan kamar su sarrafa jikinsa kamar physical therapist wanda gaɓoɓin jiki zai kwari to su ne akwai su a cikin cikin makarantun wanda suke ke yi wa yaran amma dai kamar idan ko yaro yana da rashin lafiya ko wani abu sai dai kamar a ce akwai nurse a makarantar eh. idan ta duba shi ta ga ko da in akwai wani abu wanda yake da buƙatar kulawan asibiti ta gaggawa za su iya kiran malaman asibiti zo su tafi da su ko kuma a kira iyaye a ce a yaro ba shi lafiya idan har rashin lafiya ba ta buƙatar gaggawa ba ta iyaye su ɗauki yaro su za su kai shi asibiti da kansu. To kamar yanzu akwai kayayyakin wasa da kuma irin abubuwan kimiyya na zamani a wa'innan makarantun wa'inda ake ba ma yaran don su umfana da shi? Eh akwai sosai kuwa. Kaga akwai yaran suna da computers a ajin. Eh. Kowane aji yana da computer inda ake koya wa yara abubuwa. Eh. Sannan za ka kamar kowane aji yana da wannan sababbin abubuwan nan tablet computers na eh, iPad. na hannu inna. Eh za ka ga wani ajin ma an ka je kowane yaro a makarantar kamar in yara goma ne a kowane yana da kwa wanda za su zo a rinka koya musu abubuwa da shi. Shi wannan allon kwamfuta in kenan. Yawwa eh shi. Za ka ga saboda a cikinsa akwai irin akwai abubuwan koya wa yara abubuwa da yawa eh. wanda kuma za ka ga suna tattaba da hannunsu yana koya musu abubuwa marar su lissafi da sauran har ma maganar wanda ba su iya magana ba ta nan za su iya magana. iyakacin tattaunawa ta da hajiya saudatu kabir kenan a kan ilimin yara masu nakasa a nan amurka kuma iyakacin shirin kenan a yau sai makon gobe da yarda allah mu ci gaba da bayani akan waɗannan shiri na ilimin nakasassun yara a nan amurka da ma najeriya yanzu a madadin hajiya saudatu kabir wadda ta bani damar tattaunawa da ita sai julie lazarus gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sufiyanu Gumel zangon daura rubuto yana cewa muryar Amurka ina muku barka da sallah tare da sauran musulmin duniya baki ɗaya. da fatan waɗanda suka gudanar da aikin haji Allah ya amshi ibadunsu Allah ya sa hajjinsu karɓaɓɓa ce Allah ya amshi addu'arsu. Nasiru Musa mai yama jiha Kebbi ya rubuto yana cewa murya Amurka don Allah ku miƙa min saƙo na zuwa ga 'yan uwana matasan ƙaramar hukuma ta ta mai yama cewa mu tsaya mu dubi shugaban da zai kawo mana canji mai amfani kasancewar zaben shekarar 2015 na karatowa. kuma ina ƙara kira ga shugabanninmu cewa su tuna cewa Allah zai tambaye su ranar gobe kiyama kan yadda suka gudanar da mulkinsu daga ƙarshe ina roƙon Allah ya ba mu shugabanni na gari masu tausayin talakawansu amin. Mansur Almugumel ya rubuto ra'ayin shi kamar haka sashen Hausa ku bani dama na yau alhazan da suke ƙasa mai tsarki watan Allah ya karbi ibadunsu ya sa mai lada aka yi a ƙarshe nake hudakar da alhazan Najeriya cewa kar su gaji da addu'o'in alkhairi ga Najeriya ganin yadda zaben shekara mai zuwa yake karatowa da fatan Allah ya bamu adalan shugabanni in ji Mansur Almugumel. Muhammad Ismail Gusau ya rubuto ra'ayin shi kamar haka, Allah wadaran naka ya lalace, gwamnonin PDP na Arewa kun ji kunya tun da har kuka ba Jonathan damar tsayawa takara a shekara ta 2015. alhalin ya gaza kare rayukan al'ummar Najeriya hasali ma yana goyon bayan abin da 'yan yankin su suke yi. gashi kwanan nan an kama jirgin ayo oritse jafo sun je sawo makamai amma ya ce gwamnati ta aika a sayo ba mu da jirgin da zai kwaso makamai sai an yi haya wannan ba daidai ba ne ya kamata gwamnonin pdp na arewa ku canza shawara ko kuma allah ya kama ku da hujja in ji muhammad ismail gusau sai ra'ayin lawal wisdom aure katsina najeriya wanda ya rubuto kamar haka muryar amurka ku bani damar yin kira ga kakakin majalisar wakilan najeriya da mataimakin shi da su sani cewar hakkinsu ne kare dukiya tsaro da kuma makomar zamantakewar ƙasa duk wani hotali da batun kama jirgin fasto ayo da kuke kokarin yi zai shahi makoma kujerunku da ikon allah idan kujerun naku kuke ba hihiku. Allah ba zai bar duk wani mai goyon baya rashin gaskiya ba, nan shi Allah mai gaskiya ne. Mu kuwa talakawa hakinmu ne yi ma ƙasanmu addu'ar kare ƙasanmu da zamantakewa mu da kuma kawar da azzalumai da masu goyon bayansu. Sako daga lawal Wisdom Ɓaure Katsina, Najeriya. Hafizu Balaraba Gusau a jihar Zamfara ya rubuto yana cewa Assalamu alaikum murya Amurka da fatar 'yan uwa musulmin duniya an yi sallah lafiya. Kana mahajjatan da suka samu damar zuwa sabke horali suka yi hawan arhwa. Muna musu fatan hajji makabuliya da fatan za su saka mu na Afirka addu'o'in samun zaman lahiya mai ɗorewa da ma duniya baki ɗaya. Daga ƙarshe sai ra'ayin Alhaji Umar Forever Gashuwa wanda ya aiko kamar haka gaisuwa da fatan alheri ga dukkan ma'aikatan murya Amurka sashen Hausa da fatan an yi sallah lahiya Allah maimaita mana amin. A madadin ma'aikatan sashen Hausa mun gode Alhaji Umar Forever Gashuwa. To kahin Maryam Dauda ta gama kimtsa labaran da za ta taso mana ga wannan saƙon. Idan ba mu san ta ba mu, tsaftar jiki tsaftar gidaje. Likitoci mu ɗauki su. Wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar Ebola. Abin yi kawai shine. Kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzaɓi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki. Ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin farcinka. Idan kuma babu sabulu, sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai, ka kuma guji cin naman daji. Ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. ‘Yan kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. Yanzu kuma ga Maryam Dauda da takaitattun labaran duniya. An dawo da wani ɗan jarida mai zaman kanshi da ya kamu da cutar Ebola nan Amurka don jinya. Mr. Ashoko shi ne ɗan Amurka na biyar da ya kamu da cutar ta Ebola. Mr. Ashoku dai ya je yi ma kamfanin dillancin labaran NBC aiki ne lokacin da gwaji ya nuna cewa yana da cuta a makon da ya wuce. Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare idan Allah ya gwada mana mu sake dawo muku da wasu shirye-shiryen a ciki har da shirin labaran wasanni daga nan birnin Washington DC wanda Aliyu Mustapha Sakkwato yake gabatarwa. Ka mu sallama da ku mu a nan ma'aikatan sashen Hausa muna miƙa mu ga abokin aikinmu Haruna Mamman Bako, babban daraktan gidan rediyon niya FM na birnin Kwanne ƙasar jamhuriyar Nijar dangane da rasuwar mai ɗakin shi. Fatima Hamdi, wadda Allah ya mace kawa ranar Alhamis da Magariba tana da shekaru 32 kuma ta rasu ta bar ɗanta ɗan watanni goma mai suna Muhammad. Allah ya ji kanta ya rahamshe ta ya gahwarta mata ya sa ta huta Allah ya ni'imta mata makwancinta amin su ma'amin waɗanda ta bari da kewa Allah ubangiji ya sanya musu zukatansu ya ƙara musu haƙuri da dangana amin mu kuma masu sauran aiki a gabanmu Allah ya kyautata namu ƙarshen amin su ma'amin yanzu a madadin Maryam Dauda da Julie da Gresham wanda ta haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Misha ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri sai an jima da daddare idan Allah Ubangiji ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.